radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio a na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga kuma za mu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin nan na mu koma noma. Bayan sa akwai shirin nan na "kidakidan Iraniyawa. wanda su ne jerin abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 24 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 751 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan Afrilun shekara ta 1271 Marco Polo wani ɗan ƙasar italiya ya fara tafiye-tafiyensa zuwa asiya domin ganin idaninsa yadda rayuwar mutane take a wannan yanki kafin haka dai ɗan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa sun zagaye ƙasashen asiya da dama marco ya tafi har zuwa ƙasar china inda ya fara ratsawa ta mongolia turkistan da kuma iran bayan ya koma gida italiya marco ya rubuta littattafai da dama daga cikin littafin da ya rubuta akwai littafin da ya kira abubuwan mamaki turawa a lokacin suna fama da ci baya sosai sanadiyar shigaltuwar malaman majami'o'in kirista a lokacin wanda suke fada da junansu bisa sabani na ilmomi musamman ilmomin da ba a sani ba makofolo ya bayyana cewa ya ga takardun kuɗi a ƙasar china a lokacin ya ga manyan gadoji ofishin aikewa da saƙonni ofishin 'yan kwana-kwana masu kashe gobara da dai sauran abubuwa na ci gaba waɗanda ya gani a china da wasu ƙasashen asiya waɗanda babu su a ƙasashen turai a lokacin masu warai ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wata 24 ga watan afrilun shekara ta 1915 bayan kisan kyashin da sojin dolar usmaniya suka yi wa 'yan kabilar armeniyawa a ƙasar armenia ta yanzu a shekara 1896 armeniyawan sun ɗauki ranar 24 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar da suke kira da ranar shahidan armeniya kafin haka dai dolar usmaniya ce take iko da yankin armeniya bayan yakin duniya na ɗaya turkawa sun sake yin irin wannan kisan kiyashi akan armeniyawa dubban armeniya ne dai aka kashe a lokacin akan haka ne bayan samun yancin kan mutanen armenia da kuma kafa kasar su mai cin gishin kanta suka mayar da wannan rana ta zama ranar tunawa da kisan kiyashin da tarkawa suka yi wa dubban 'yan kabilar armenia da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 95 da suka gabata rana irin ta yau wata 24 ga watan afrilun shekara ta 1927 aka samar da allurar rigakafin kamuwa da cutar tarin tv ga yara wadda ake kira da bcg wasu manyan likitoci na kasar faransa guda biyu ne suka samar da wannan allura bayan gudanar da dogon bincike wanda dauke su tsawon lokaci dr albert da kuma dr gorin su ne waɗanda suka samu nasarar samar da wannan allura ta bcg bayan samar da wannan allura a rage yawan samun yara waɗanda suke kamuwa da wannan cuta a duniya wasu ƙasashe an kawo ƙarshen wannan cutar ma baki ɗaya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. A ƙasar Faransa ana ci da kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu. a najeriya kuwa ana fargaban cewa adadin mutanen da suka mutu a haramtacciyar matatan mai zai ci gaba da karuwa shugaban ƙasar algeria ya bayyana cewa matsin lamba ba zai tasiri akan alakar da ke tsakanin ƙasarsa da kuma ƙasar rasha ba yanzu kuma ga labaran da ke dake tun da safiyar yau ne da aka buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar faransa domin zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu tsakanin shugaban ƙasar mai ci emmanuel macron da kuma abokiyar sa marine le pen yanzu haka ake ci gaba da kada ƙuri'a masu nazari dai suna ganin cewa a wannan karo dai za a yi ta ta kare a tsakanin shugaban mai ci da kuma babbar abokiyar hamayyar tasa wasu daga cikin manazarta dai suna ganin cewa makaron dai yana samun nasara da kuma ya fara samun hakan ne tun daga jira'ayin jama'a da aka gudanar kafin lokacin da kuma ake hasashen cewa sakamakon wasu ƙuri'u waɗanda wasu da suka kaɗa ga wasu 'yan takara a zaben da ya gabata za su kaɗa wa emmanuel macron ɗin wanda hakan zai iya ba shi damar buge a biyar hamayyarsa wanda kuma wasu ke ganin cewa duk da irin nasarar da yake ganin cewa ya samu ta fuskacin jin ra'ayin jama'a kuma tazarar da ke akwai yanzu haka a zaben da ake kadawa tsakaninsa da abokiyar hamayyar tasa to amma kuma wannan ba zai iya bashi tabbacin nasara ta karshe ba har sai zuwa lokacin da aka kammala zaben da kuma sanar da sakamako domin kuwa akwai waɗanda ba su yanke shawarwa za su kada makura'a ba kuma ba su karkata ga kowane bangare ba faransawa miliyan 48,700 ne suka cancanci kada kuri'a a zaben na kasar faransa ana fargaban cewa mutanen da suka mutu a wata haramtacciyar matattan man fetur a yakokin jihohin imo da kuma ribas da ke taron najeriya zai iya haura mutane 100 a la'akari da adadin waɗanda suka samu munanan raunuka rahotanni daga najeriya dai sun bayyana cewa matatai ta kama da wuta ne a lokacin da ake gudanar da ayyuka na haƙan mai ba bisa ƙa'ida ba sai dai wasu suna ganin cewa duk da irin matakan da aka ɗauka a lokutan baya na hana gudanar da ayyuka ta haramtacciyar hanya wajen satar mai a waɗannan yankuna amma ba iya samun nasarar dakile irin wannan yunkuri na ɓarayin mai ba inda ake ganin cewa akwai gazawar gwamnatocin waɗannan jihohi. ko a makon da ya gabata ma dai an samu wani hadari makamancin wannan inda aka samu sama da mutane talatin suka mutu cike hadda kananan yara abinda gwamnatin jihar rivers din ta danganta shi da fashewar wani bututun gas a cikin jihar wanda dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan matsala a yankunan da ake haƙar mai a tarayyar najeriya ba to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin kasar iran ta yi allawa dai da har-haren ta'addanci da aka kai a kan masallacin ahalar sanna jiya a kasar afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa irin waɗannan matakai da 'yan ta'adda suke ɗauka a baya bayan a kasar afghanistan babbar manufar su dai ita ce haifar da fitina a tsakanin al'ummar musulmi na kasar wanda kuma ga dukkanin alamu abin da yake faruwa din akwai hannun wasu waɗanda suke son ganin an samu saɓani da fitintunu da rashin fahimtar juna tsakanin musulmi wanda ya sa ala dole al'ummar kasar afghanistan su zama cikin faɗaka a kowane lokaci ko a ranar juma'a ta gabata da ya an kai wasu hare-haren akan wani masallaci na mabiya masabar shi'a wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da gaske har da kananan yara har na je dai ya nufi wani masallaci ne na sufaye wanda suke gudanar da ibada wanda kuma hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikatar wasu wasu daga cikinsu suna cikin mawayacin hali a asibitocin da ake kula da su yanzu haka a kasar ta afghanistan shugaban kasar algeria abdulmajid tabun ya bayyana cewa alakar da ke tsakanin kasarsa da kuma ƙasar rasha alaka ce mai ƙarfi wadda matsin lamba ba zai tasiri a kanta ba shugaban ƙasar algeria ya mayar da martani ne daidai lokacin da kasashen yammacin turai suke matsin lamba a kan kasar ta algeria da ta ɗauki matakin raba hannun riga da ƙasar ta rasha shugaban ƙasar algeria ya bayyana cewa ƙasar rasha kawace ga ƙasar algeria kuma tana da kyakkyawar alaƙa da wannan ƙasa tsawon shekaru saboda haka ba abu ne mai sauƙi wani abu ya tasiri a cikin wannan alaƙa ba kamar da na cewa ƙasar amurka kawace ga ƙasar algeria amma ta wata fuska daban shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabon ya jaddada cewa babbar hanya ta samar da zaman lafiya ita ce tattaunawa da kuma warware matsaloli na siyasa ta hanyar fahimtar juna. kamar da bai na cewa saka takunkumi da yan barazana akan kasashen duniya ba zai taba haifar da zaman lafiya ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to jama'a masu saurare sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rige mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu labaru da suka shafi harkar noma daga najeriya da kuma batun dabbobi. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jihar kogi da ke najeriya an yi kira ga mutane da su ƙaurace wa cin naman shanu zuwa mako guda gwamnatin jihar kogi ce dai ta yi wannan kiran ga al'ummar wannan jiha bayan da wasu shanu ashirin suka mutu a lokoja ba tare da sanin abin da ya kashe su takamaimai ba sanarwar ta gwamnatin jihar kogin ta kada cewa abu ne mai wa shanun da suka mutu sun ci guba ne a ciyawar da suka yi kiwo a cikinta babban darakta na bangaren da ke kula da dabbobi a ma'aikatar gona ta jihar ta kogin salau tarawa ya yi wannan sanarwar ga manema labarai a babban birnin jihar kogi tarawa ya yi isharar cewa naman shanun da aka kai kasuwannin dabbobi na jihar an karɓo su saboda kada a bari mutane su saya balle su ci guba kasuwannin da aka daga aka kai naman kuma aka karɓo su sun hada da na osara a ƙaramar hukumar adabi da ajokuta da obajana da kotun karfe da kakanda wata sanarwar ta ma'aikatar aikin gona ɗin ta ci gaba da cewa wasu shanu da suke yin kiwo a bayan sakatariyar jihar an gansu suna nuna wata irin halayya da ba a saba ganin irin ta ba daga nan abin da ya biyo baya shine suka fara faduwa suna mutuwa jami'i a bangaren da ke kula da dabbobi a ma'aikatar wato aikin gona bayo da emmanuel ya kara da cewa bayan da aka tambayi makiyayin da ke kula da dabbobin ya bayyana cewa shanun nashi sun fara magagi ne dai lokacin da suke fitowa daga wajen kiwon ma'aikatar gona ta jihar kogi ta ce za a gudanar da bincike domin gano hakikanin abin da ya faru ma'aikatar aikin gona ta najeriya wato wata tarayya kenan tana son ganin an samu saukin hauhawa farashin kayan abinci da ake fama da shi a wannan ƙasa ministan aikin gona na ƙasar dr muhammad abubakar ya bayyana kafa kwamitoci guda uku waɗanda za su binciko matsalar da kuma sanin yadda za a magance ta waɗannan kwamitocin da sun kunshi wasu cibiyoyi ne guda uku da suka hada da shirin nan na rural access and agricultural marketing project wanda ke kula da harkar kasuwanci ta kayan gona sai kuma agroprocessing productivity and livelihood improvement wanda kuma suke kula da wato harkar dabbobi da kuma bunƙasa harkar samar da nama sai kuma wata cibiyar ta agricultural transformation agenda sport program wacce kuma take aikin samar da sauyi a cikin harkar noma to waɗannan da su ne waɗanda ake son ganin cewa sun yi wannan bincike domin a lalubo bakin zarar da a da matsalar hauhawar farashin kayan abinci ministan aikin gona ɗin ya ce kafa kwamitocin wani babban ci gaba ne a ƙarƙashin shirin aiki da abokan hulɗa na fagen gona a ƙasashe da dama dai a duniya ana fama da irin wannan matsala ta hawa farashin kayan abinci ba najeriya kaɗai ba da akwai dalilai da dama da suka shafi duniya da kuma na ƙasashe daban-daban ga misali ɓulla cutar corona da wato cikas da ta kawo na tsawon shekaru biyu a harkar noma ya takarwa wajen samun karuwar farashin kayan abinci sai kuma yanzu yakin da rasha take yi da ukraine a najeriya kuwa da akwai dalilai da suka shafi kasar da suka hada da barayin daji rashin aiki da shawarwarin hukumomi masu kula da yanayi da manoma suke yi musamman a arewacin kasar da kuma dalilai na tsaro masu yawa to da fatan za a lalubo hanyar raware wannan matsala ko talakawa sa samu sa'ada kafin mu yi ban kwana da ku muna ga ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jiwa Dari dum tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare Assalamu alaikum barka mu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide kiden Iraniyawa. Shirin yana cin same ka kawo muku kide kiɗe wa da aka yi a nan ƙasar Iran. To da yake muna cikin lokaci ne na bukukuwan zagayowar sabuwar shekara ta shamsiya inda ake da bukukuwa na idin norus kamar yadda ake faɗa a harshen farisanci. To bari koma gefen ana ku da Jamaluddin Mumbari domin jin irin waƙa da ta mana albarkacin wannan rana da sabuwar shekara. Da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi ga Rashid a cikin wannan waƙa da gabatar mana. Barbaro صد مجده که ای دیدگر آمد صد مجده که ای زمین ز لطف خدا صد نشانه دارد جهان به خنده هزاران نه سبز و دریا که سنگ هم به لب پیام نشاط و ترانه دارد از پرده رخ مه به از عالم بالا خبر آمد برخیز که پیک سهر آمد gaishe ka Jamaluddin Mumbari a cikin wannan waka da ka tsara ma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Ta murnan zagayowar sabuwar shekara ta Iraniya wata ta dubu hudu da da ɗaya fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma idan wanda sallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng a gaida faromas nasiri a cikin wannan waka ta murnar zagawa sabuwar shekara ta iranar shekara ta 1401 da gabatar ma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin a nan zanen zamun shirin gan lokaci na hararen mu amma din kowa da kowa ni ma da gunshin kai ku zama lafiya. zamu gargare sai Allah kai mu can an jima da ma za a ji mu dauki don shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya